بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهديه الله قوس كاننا نهديه كاننا نهديه من يهديه الله فلا مضل له ومن فلا له ان لا اله الا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 zai ra'imar Allah ta'ala da ke cikin gidan fulani wannan abuwa ta alfila wannan gari na albarka na farko a wannan gari da filan albarka mako mako da muke karatun tafsiri a cikin sa cikin littafin at-tafsir ya ulum tanzil amalan ibn juzai al-kalbi rahimahullah ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan tafiyar asabar yau muna asabar sha hudu ne ko sha biyar ga watan sha hudu sha hudu ga watan zulkada na shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyar a shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta mulkiya muna karatu a cikin suratul nisa ayat da muka kwana a kan da a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta saba'in da tara haka ne ko yau mai tun da na za mu tashi da take biye da ita wato aya ta saba'in da takwas wannan karatu na mu shi ne karatu na ɗari da saba'in da saba'in da shida aya ta wani za mu tashi ko ke za mu tashi aya ta tamanin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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الله يطيع الرسول فقد أطاع الله هو الذي هو النور الله وليس هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آية من فلنا صلى الله عليه وسلم وإنما كان طاعته كطاعة الله لا الرسول صلى الله عليه وسلم كما طاعة الله كما سوينا وكما على إلينا كما لم لأنه يأمر وينهى عن الله كما لكم لم يكن ولا الله يتوجه إذا أن يكن لا الله يتوجه كيف الله يتوجه من يطع الرسول فقد تقال هو من هو أي من أعرض عن طاعتك ولا يقرأ ولا يجيب تولى أعرض يقرأ تدوي رواية في متى توليت تولى تدوي رواية حرفي تقيت ولا سوى تولى عن طاعتك هذا كما نقول كان داعي وذاك ذاك شيء تولى إذا بقى أي مثل مشروع من تولى عنك أما هو مثلا كيف أنت أتك wanda a cika ta ne na wanda bayanin da ya gabata yana tabbatar da shi yace man ara an ah, ba'atika amma amma ta wallahi amma arsalnaka alaihin hafiza shi ne ce kuma anta alaihim bi hafiz kai ba mai tsaro Ta a amana hu da za ka dinga cire masa aikinsa sai aikinsa kaza ne kin mara kaza mara kin ne a'a aikinka kawai kai san da sako in ya karɓa ya makansa in ya bujire kansa ya ba kai ba sai za ka tsare shi ba wannan tsarewar wurin Allah shi ne kuma an ta za ka kuma an ta alaihim bi hakimin ta kuma ba amala bal da za jazaohu ala Allah hisabun sa da sakamakon sa yana da Allah don da yake inna ma alaysa al-balaghu wa alayna al bai alayka kawai hitarwa amma hisabi da tsare ayyuka da kirkin da su da yin sakamako a kai to wannan yana ومن kowa da ووادة wanda ke cikin wannan akwai mutaraka mutaraka da ya taraka a da bari, daga wani muwada'a da ba. suka ce kamar aya tana nuna cewa karka ya ce iya ka ma arsalna ka alaihim hafiza ai sanda sako sun karba shi ta da karba mu a canta a bakin yaki kaɗai eh, to a tsaye ta zama masu hatun yi ayatul kitali ina da mun wannan bayanin a ikitan ko da wasu malamai sun tara ayoyi da dama da ayat da aka ce Allah ya annabi ya fita batun kafirai ko annabi ya hakuri fasbir sabran jadila ko fa'ari da anu suka ce suka tattara su wajen ayoyi ɗari da wani abu suka ce dukkan su ayat kitali ta shafi kun gaba a cewa aya ta shafi aya sai akwai cin karo an gane sai akwai in kai aiki da wani ba za ka yi ba in kai da wannan ba za ka yi da wannan ba to daga nan ne sai a ce da ya tashi da kamar ayar idda wata hudu da kwana goma da kuma idda shekara hakan ta ɗauki wannan to ba za ka yi aiki da wannan ba in ta ɗauki wannan ba za ka yi aiki da to daga nan ne na su ke amma duk inda ayoyi ba su da cin kalo da juna to ba lalle sai an tafi zuwa ga na da kan wannan ba a hana ka yaƙe su kuma ka yi musu eh, ba kai ke tsare ayyukan ba ko ka yaƙe su ba ka zama zo mai tsare ayyukan ko baka yaƙe su baka zama su tsira ne ba kaga ba magana cewa ya an ce ta shari kowace tana matsayinta kai ba mai tsare musu ayyuka ba ne kai iya saka ka isar da sako sannan kuma eh, wannan tsare tsare ayyukan su yana hannun Allah kaga kenan yaƙi kuma ba zai kore wannan haka kuma yaƙi na nan wannan shi ma yana za ka magana na babu shi wannan kuma ka danna

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يقولون أعرض سنة سوى أعرض فلم يجرى بشيء يسمى الوحدة لكي لا أسن تقديرا أمرنا وسألنا tare da nan ɗan alkhabar ne ko ta da yi mahado da kuluna da suna cewa ta a yi al'amarin mu ke ne yin ko ɗa'ar gawa ba ga ɗa'a tun ba ƙayyade ta gawa ba ba ƙayyade ta ɗa'a ga kowa ba amma kuma wurin matsala ke ɗa'a ta la ma'ana suna cewa a yi shi ne muna yi maka ɗa'a ko yi ɗaya muna ɗaɗi da jima'in malai wannan aya a kokan da ita akan munafukai kuma kan suke magana kuma suke cewa mun maka da alhalan ba da gaske ba saboda abin da yi baya ya nuna ba da gaske ba wannan kolona da da baki suna cewa maka da amma ayyukan su ke ko yana nuna haka kan haka ɗaya shi ne fa idan sarar zo idan barazu min indika ba to idan suka fice wurinka وَمَيَّةَ رَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الْمَلِيكَةِ رَائِفَةٌ وَكَتَبَ بَعْلِهِ سُكِرْسُ بَيَّةَ سَنَا قُلَّقُ الْيَةِ بَيَّةَ سِنَا قُلَّقُ الْيَةَ وَتَمَرَ سِكِرْسِ Abunda a kukun da su kunde sai da kira daga baya da wajen shi haka bayyar a kukun da ina kuka kusa bayyar da wata tabbara da cikinsu sai su kukun da ghairar da ne ta ko yi kulle-kulle da wakilce-wakilce saɓanin abin da kake kaya to kaga wannan shi ne mana ta wani cewa bayyata ƙwari batun minhu ghairar da ne ta bayyata bayyata a yi dabbar al'amuran da ne bayyata shi ne kulle makirci kulle kisa makirci cikin dare sai kira في غير الذي تقول sabanin abin da kake faɗi kai ta wannan kai ɗin shi ne fiɗa da wa ake wane ne kai kaiwa yake da lukawa wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam lailan nabi ta kulu anta sabanin abin da kake faɗi kai a gane wannan kenan kawo isra'ila ko wani lailan nabi ta kulu ana rasa tsari sabanin abin da ita tsari ke kai an gane wannan ko Kamar ta yara ya koma da ɗa'ifa yana koma da ɗa'ifa idan muka fahimci asalin harafin fi'ilil mudari'i da ƙi da ya zo a aya kuma mudari'i yana da harufa guda hudu harafi na ɗaya shine a alhamza gana mutakallim shi kaɗai mutakallim guda shi ke amfani da a ya ce ana azhabu ana aqra'u ajlisu aktubu anamu kaga da hamza ta mafasar da guda sai nuna nunin kuma na masu magana Jami kuma jami'in nuna da na hannu yana farawa daga biyu kallon da sun kai biyu da sun zama jam'i. za ka da mai mai magana da yanzu ko dai mufrad a ce ana ko kuma jami'i a ce na hannu kuma jami'i ta daga biyu bai da mutanna shi kadai sabanin mafara sabanin mafara wannan anta an kuma na mutum biyu da an to na yanzu an gaya da wani ko to kaga maka kallon yanzu ya ɗauki guda biyu shi kaɗai har ba guda huɗu ne Kuma maka kallon shi kaɗai ya ɗauki guda biyu ɗaya na mufrar ɗaya kuma da yanzu su ko sauran za a kawo jam'i sai dai a kawo daga ƙarshe a sa wawo kaga an ce na hannu sai a ce na takallamu kaga ba buƙatar wawo saboda an samu nunin a farko na ɗan amma in ba a kawo nonon ba aka kawo ya ko ta A na bukatar a saka wawo an ce an tun ta takalla muna gabatar an tun ta takalla ya kawo muna a nan hun ya takalla muna an gane amma na hannu ta takalla misali ko kalla ta kalla muna da kalla da gane da abun na hannu da takanna din nan ta mai gurbin kawo wawo an gane da ko kuma ta da saura biyu abiyan ɗaya na da'in ne shine yawo ka ce zaidun yal'am in ah, zaidun yal'am zaidun yanamu zaidun yaqra'u zaidun yaktubu kaga duka da yawo zaka da yawo ta musala lokacin da muke amfani da tawo a da yawo na baya ta'un ah, da muka amfani da ita ita ta'un ta musaɗa namiji da ƙarshe an gane ko amma ya'un ita ta ra'in ne namiji kawai ra'in namiji kawai shi ake ba amfani da yawa zainun da yake kashi fatin baya ya ce zainun yalka huwa zainun yakara huwa zainun ya'kulu huwa a ga hita da yawa amma an tabbata ba da'iba din jiran tabbata ta sai mu ce hindun tal'a maryam هل مريم تنام مريم تأكل كما يرى إلى تأكل لحمة كما من تقوم تأكل تكتك محالة أنا في ورليل سنة دوانك كهندو أنا أنا يا هندو تأكلينا أنا أنا بما كان مذكر لمحنن يا أول أنا شيء تنتي كلا يا أول محاربة إذا كنت أنت يا ليل سنة إذا كنت أنت يا هندو كالعليل an أنت يا من تأكل وأنت يرين تأكلين شيء لدمك ولكن في سنة مخانية تأكل da mukhatab da kuma gari a nan inda za mu sami iskari an gane inda za mu sami iskari shi ne inda ta'un ta zo ita kaɗai tana iya ɗaukan nauyi a ce an ta ya zai da tal'au wa hindun filbaiti tal'au a gani ka zama iri ɗaya الذي يقول أنت يا بيت هل وهند في البيت هل هي هي كلام أنت هل نفس العبارة أنت هل وهند في البيت كما أنت تقرأ في البيت وهند تقرأ في البيت أنت في المدرسة فليس كاظم كاظم هنا حديث المحتاج إن هو من ذلك أنا أعلم أنه فتح يوقف دين الشعب an gane ko wasu kuma sai su gina shi a kan rayu an gane ko kamar yin a iskar hum a suratu hum inda yake cewa fa'inta wallau ba faƙad ablanta kuma a sarfi bihi ilai fa'inta wallau kamar yana iya zuwa ta wallau an ko in ta wallau hum an gane ko ka bi irin da suna zuwa sai an zama kan da to shi ne abin da ya fara أنا الله يتي هناك آه، آئفة منهم غير الذي تقول غير الذي تقول غير الذي تقول أنت فأنا غير الذي تقول هي آئفة منه غير الذي لا آئفة غير الذي تقول أنت غير الذي تقول هي آئفة في شيء ما يصنع مثل ذلك أنفسنا عليه ya ce gaira ko dai ya zama lil mukhadab ko ya gune yake wa huwa nabi sallallahu alaihi wa sallam da zama al mukhadab shine annabi sallallahu alaihi wa sallam aw lidda ko ko koma wala ad taifa ko da taifa ko da magaira nabi ta qulu ad taifa ko da yana ya zai fara an kuma ka fasara musu shi ne a harin malaikin malaka za su akimo har wasu su da kuma kaga ba wani kaifi a kan su a bari irin waɗanda ba na kawo su karɓashin cewa don martuka ne da ayatun kita alhalin ba a kawo kuma suna da rokar ko da ana yanki tana yin fita ba su biya ta yi musu da sako sun karɓa su karɓa wani abu ne da zai yi kuma ya kama wani abu ne da ba. Sama na yi da wani wani أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند ومن كان من ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لا يتدبرون القرآن سواء في تفسيره لا قرآن يتدبر ولا يتدبر ولا يتدبر ولا shi ne wala ya tadabbaru da alƙur'ani ya ce na ala tafakkur wannan kwaɗaitarwa shi ne harsa da harsa duka kwaɗaitarwa kamar da tafakkuri shi ma'anihi cikin ma'anonin alƙur'ani ya canza ala a dillatuhu wa ra'ayihu wa hujjojosa da dalilansa su bayyana idan kana da kai hujjojin da za ka yi da abin da kake ko wasu a kai to ne wannan tana da aka ta tabbatar cewa ba wannan da ta yi da wani abu da zuwa ko da sha zamanin da lokacin da ta yi a lokacin da kuma sha ke cikin jariya da an kula da shi kana da maka da bayan ai wata na tunani ai suna tunani daga cikin sa akwai alwali kaga alwali ne da su ta ke da tunani yadda cewa zai kuma kana da ya abu wa layi da tunani ruwa ma'anoninsa da kuma tsarin da ta jerin da daki dake don da rubuci amma da kuma da kuma samun wani lokaci wani wani kusa fi shafi ƙwari a ga da yadda ya zama yadda ya zai fi ƙwari amma yi da ƙwari duk wanda ya zama ya za a yi cikin ta abubuwa daban-daban zai fi cewa zai yi ma ya zama ba da kuma sallah da ma'anonin da ya kusa zai yi wa a iya samun da ma'anoni ba a kuma sallah. Jama'a su labarin kan gaiwa wanda za ladan abubuwan da za ta auku ya faɗe kuma ya faɗe su cikin confidence kuma wanda ba zai auku nan da aka faɗe ya faɗa. Dole ne rubutu ne da rubutu yana tare da aiki. Kuma yana rubutu yana ƙoƙarin kada ya ji kunya domin matuƙar kana faɗa da wani da wani da wani sai kunya. Sai ta faɗa abu zai auku kuma ya ke aukuwa. Ko ka ce abu zai auku kuma ya auku. Haka dole ka ji kunya. Kamar Al-Qur'ani ba ya da wannan tantawa. Da ba daɗi yake faɗin abu zai auku ko abu ya zuwa. kuma bai jin koyi tsoron wai a ji kunya a a yi da Allah ya kuma Allah ne shi ya san zai amince wannan ba ka samu ya koyi da alƙur'ani da shi ne Allah ya fara ya ta dabbaru da alƙur'ani sun ba ta da akari da tantance ne game da alƙur'ani walau kana da shi ne gari da da ake da wurin wani Allah ne da wanda ya yi ikhtilafan kabila da sun ga sabani mai yawa sun ga cin karo da yawa sai Allah ba da magana da shi wannan Allah ba wanda shi shi yace ai ka da kuba da sai daga maganar dan adam ne da kanka mutum karo ba sai ka da bashai da shi da wannan dan adam ke fara da ka zo ko ko a hawa ko da wannan ko wannan ke mai da hankali gari su dinga daukar maganganun kawai kana magana kana kana magana kana daga ma sai zo su nazarin magana sai suka to ai wannan ta mana wani wata sai suka to ai da shi ta ce kaza a can kuma me yasa ka ce kaza haka sai ka ne idan mun hanyar fita ko kuma sun saba abin da za su kama ka dama neman kama su ga ina ne za su kamo ka su gano ka yi ƙarya wanda shi to amma ga Qur'ani ba a samu wani sai ka duba gaba ɗaya magana ta ta ƙarshe ma ta walwala ta farko haka nan yake tafiya daki daki shi da Allah yake la wajadu fi ikhtilafun kathira yace lakin alqur'ana munazzahun an zalik qur'ani abin tsarkakewa ne daga haka dalla ala annahu kalamullah wannan ya tabbata cewa maganar Allah ba dan adam da zai magana akan kansa tasa magana mai yawa ba zuwa samu cin karo da wasu matsaloli a cikin maganar ba ce wa in arabat li ahli shubhatun